farin cikin gabatar muku da sabuwar tashar mu wato Hausa Entertainment wacce za mu dinga gabatar muku da abubuwa na yanar gizo da kasuwanci na intanet wanda za ka yi siye da siyarwa a gida kana ba tare da ka fita waje ba ko ka yi wani wane ne kana tare da kwamfutar ka ko wayar ka ta hannu za ka iya using ka siya ka siyar sannan kuma za mu gabatar muku da abubuwa kamar haka wato crypto trading wato kamar su bitcoin da muka yi bayani leta baya kenan sannan kuma za mu gabatar muku da trading yadda za ka yi trading in bitcoin forex yadda za ka yi forex trading ya za ka yi haɗa web designing ka haɗa shafi na yanar gizo wato website ya za ka yi haɗa creating application za mu gabatar muku da wannan sannan kuma muna tabbatar muku da abubuwa muhimmai wato kamar su manyan kasuwanni na yanar gizo da ake bayani a kai kamar su amazon alibaba uh, aliexpress manyan kwanga jumia wannan kasuwanci kasuwannin ya za ka yi sayayya a cikinsu uh, za mu muku wannan bayani ne da hausa tun da ma tashan mu kiranta da hausa entertainment so za mu muku bayani da hausa so abin da ya dace ka yi shine ka yi uh, ka je ka yi like ka yi subscribing first sannan ka yi like in kana tambaya za ka iya zuwa ƙasa kai comment ka kai comment kuma za mu gani sannan za mu mayar maka da amsa mun gode thanks for watching